Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Ni ce nan na naku sayyada sadiya Haruna ina ma kowa fatan alheri kuma ina fatan kowa yana lafiya kamar yadda ni ma ina lafiya. Masoyana na yau da na kullum. Gashi nan na zo muku da wani latest abu a page ina wanda ina gan ba ku taba jin shi ba kun taba ji a gurin mai gida Adam Ezango. zango. albishirin kuma soyana wannan kasida nan da kun daɗe kuna tambaya na sadiya yaushe kasidan nan zai fita sadiya yaushe kasidan nan zai fita na yi posting that day before yesterday na sa na ce insha Allah zai fito next coming week masoya na masu supporting ina a koda yaushe yanda za ku samu wannan kasida na shine za ku biya naira dubu ɗaya naira dubu ɗaya kacal idan ba za ka iya ka yi transfer through bank ba kana iya ka siya katin naira dubu ɗaya ka tura ma sadiya haruna daga nan ni kuma idan kowa ya gama payment ɗin shi daga nan zuwa next week sai in tura ma kowa link ɗin ya gani kana cikin ɗakinka za ka gan kasida kada ku bari a baku labari zan sa account number da za ka yi payment ɗinka that's 1000 naira idan kuma ba za ka iya ka yi payment through account ba zan sa number da za ka tura katinka ta whatsapp kana tura sai ka mun magana in ka ma tura ta banki ne sai ka mun magana duk a will respond to you in yi saving in number ka idan wannan date ɗin ya cika sai in tura maka link kana office ɗinka kana ɗakinka kana kasuwanka duk inda kake za ka kalla a naira dubu ɗaya kuma ka ji daɗi maranka kar ka manta immediately you make your payments sai ka yi man magana akwai account number da na sa a karkashin post ɗin na mai suna fati haruna a nan za ka yi payments ɗin ka dasu 1000 naira idan kuma ba za ka yi ka yi payment through bank direct ba kana iya ka siya katin dubu ɗaya sai ka sa a wannan namban da yana karkashin wannan post ina whatsapp da namban you will talk to me directly you make your payment ka turo min evidence din sai in gan in yi saving din namban ka idan wannan date yayi kowa zan tura mishi link ɗin shi ya kalla wannan kasida so kada ku bari a baku labari sannan dan Allah masoyana i want you guys to support me on this please and please kar shirme ya kawo ka whatsapp ɗina make sure you make your payment before coming to me please please please ba dan ni ba sannan customers ɗina masu patronizing ɗina a koda yaushe na ba ku labarin wannan oil kun ga yadda skin ɗina yana glowing to be honest ni kaina da nake amfani da oil ɗin nan na ji daɗin shi shi yasa na ce sai na tallata muku kuma bai ga mutanen arewa sanyi ya zo wannan oil ba abin da baya yi mata da maza duk za ku yi amfani da shi yana idan kina da stretch mark idan kina amfani da shi yana aiki idan irin fuskanki yana nannaɗu wannan yana aiki idan irin kuma hannunki irin jikinki fatanki mai nannaɗewa ne common order for this yana da kyau sosai mata da maza you can use it yana maganin har fasau kun san dai fasau please come and order for your oil so sai na ji ku masoyana thank you for watching this video god bless you all and do have a lovely day bye Mai ganda ba ta ilawa, mai sakaci ba ta gwadawa, mata ta ga dagawa, saman faɗakarwa ana magana ba a zagewa ana kallo ba a ganowa ana ji ne ba a jiyowa ana karba ba a rikewa ana tafiya ba a wucewa ana saiwa ba